yayin da hankula suka fara kwantawa a wasu kananan hukumomin jihar adamawa biyo bayan wasu hare-haren da 'yan bindiga suka kai a yanzu hukumomi sun tabbatar da cewa sojoji hudu ne 'yan bindiga suka kashe yayin wani dare mikiya da suka yi wasu shingayen soji a yankin garkida da ke cikin karamar hukumar gombe a arewacin jihar Adamawa. wannan yana zuwa ne yayin da kawai yanzu ma ba a tantance adadin fararen hula da 'yan bindigan suka kashe ba irin wannan hare-haren da tun farko suka kai a ƙauyukan za da mulan da kuma lubin da ke cikin karamar hukumar hon yayin da ma har yanzu ba a ce tuba jamusa nan da 'yan bindiga suka yi awon gaba da shi ba yau fiye da makonni biyu da yake tarbar sarakunan gargajiya da kuma shugabannin al'umman jihar adama da suka ziyarce shi mukaddashin gwamnan jihar ahmadu umaru fintiri ya fa bukaci al'umman jihar ne da su dukufa da yin addu'o'i na neman allah kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa kasar karkida jiya da daddare security day on top of the situation muna tazantar da waɗanda suka rasa rai kulali masu sojojin mu muka rasa da hudu a cikin wannan rigicin na jiya allah shine mai yi kuma za mu gaba da roƙonsa ya ba mu basira ta hanyar da za mu iya yin adalci mu rabu da gwamnati lafiya kuma za mu yi duk abin da zai sa a zauna lafiya a wannan ƙasa saboda ba mu da wata state da ya wuce wannan adamawa ita ce state namu kuma za mu yi duk abin da ya kamata mu yi da ikon ubangiji Wata zona lafiya kuma ta ci gaba fiye da yadda muka same ta. su dai sarakunan baya ma ga addu'o'i sun fa bayyana matsalolin da al'ummomin su ne ke fama da shi inda mai martaba wuri ganye alhaji umaru adamu sanda da kuma hamabata mr alhamdu gilasan tinike suka koka da cewa. fiya zuwa waje daga wajen mu zuwa nan akwai dan wahala saman hanyar mayo balla ja da zuwa ganye a tabbatar mu kan koyaushe za mu kawo kuka in an sami dama a taimake mu a yi ma federal government magana. share mana hawa gidaje sun faffashe ko kuma kayan su su bi gota su tafi domin wannan ambaliya ake yi shi nan bayan rest house na numa na kawo wannan kuka da dadewa tun farko dai shugaban majalisar sarakunan jihar adama kuma mai martaba lamiran adama dr muhammad barkindo aliyu mustapha ya fasha wace mukaddashin gwamnan jihar ne Ahmad umaru fintiri da ya taka sannu sannu don ciyar da jihar adamawan gaba allah ne ya baka saboda haka kullum kai maganar allah kawai zaka ji kuma ka tuna da allah yana nan kusa da kai an ce ya fi kusa kusa da kai da wannan jijiya ta wuyarka saboda haka duk abin da kai yana nan tun farko dai sai da shugabannin addini suka gudanar da addu'o'i na musamman game da halin da jihar adama ke ciki Allah ya ba mu damuna mai albarka duk abin da muke fama a cikin wannan ƙasa Najeriya Allah ya yi mana shi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka allahumma farij alhammi bangiji ka albarkace mu bishe mu ka karfafa mu arbi yabo arbi godiya arbi daukaka domin mun roki wannan daban gaskiya Ibrahim Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.